Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina ɗahiru mai shanu ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji yadda mai martaba sarkin Kano Dr. Aminu Ado Bayero ya jagoranci wata tawaga zuwa fadar mai mataba. sarkin musulmi a Sokoto domin karfafa dangantaka. Wannan alaka ta zumunci da kauna da amana da soyayya ta samo asali ne tun kaka da kakanni yau kusan shekaru mai tan da ashirin kenan. To za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma tafi da rahoto na musamman kan matakan kariya daga COVID-19 da aka ɗauka a makarantun Najeriya. Bayan da aka buɗe su domin baiwa yara 'yan ajin ƙarshe damar rubuta jarabawa. za kuma ku ji labaran wasanni. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum. Gwamnan jihar Ohio da ke nan Amurka Mike Dewine ya kamu da cutar coronavirus. a yau alhamis aka gwada DeWine a lokacin yana shirin haduwa da shugaba donald trump a filin tashin jirage na birnin cleveland gwajin da aka saba yi duk wanda zai haɗu da shugaban shafin twitter ofishin gwamnan ya ce a halin yanzu dwayne bai nuna wata alamar kamuwa da cutar ba bayan ya karbi sakamakon gwajin ne gwamnan tare da mai ɗakin ɗakinsa suka koma columbus inda za a sake gwada su a karo na biyu halin da ake ciki gwamna diwan zai killace kansa har na tsawon mako biyu masu ayyukan ceto a beirut babban birnin lebanon na can suna kokarin neman mutanen da suka bata yayin da kasar ke jimamin waɗanda suka mutu a wata gagarumar fashewa da ta auku a birnin na beirut mai tashar jiragen ruwa a yau alhamis ma'aikatar lafiyar kasar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai ɗari da da talatin bakwai kana wasu mutum dubu biyar sun jikkata a sanadiyar fashewar akwai kuma fargabar adadin zai karu a nan gaba majalisar zartarwar kasar ta lebanon ta ayyana dokar ta ɓaci har na tsawon mako biyu inda ta umarci dakarun kasar da su yi daurin talala ga duk wanda ke da hannu a wannan fashewa wacce ta auku a wani ɗakin tara kayayyakin da ke tashar jiragen ruwan inda nan ne lamarin ya faru a gefe guda kuma hukumomi na ci gaba da kokarin gano abin da ya haifar da fashewar inda shugabannin kasar ke tsammanin wasu tilin sinadaran ammonium nitrates ne da aka ajiye har na tsawon shekara shida a ɗakin adana kayayyakin suka haifar da fashewar. shugaba michel aun ya sha alwashin cewa duk waɗanda ke da hannu a wannan haɗari za su fuskanci tsatsauran hukunci kwararren likitan amurkan nan da ya fice a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa ya ce zai yi matukar wuya duniya ta iya shawo kan cutar coronavirus wacce zuwa yanzu ta harbi mutum miliyan da 18.8 a duk faɗin duniya sannan ta kashe sama da mutum 700 yayin wata hira da ya da kamfanin dillancin labarai na reuters a jiya laraba dr anthony fauci wanda shine shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ya ce dalilin da ya sa kwayar cutar ba za ta gushe ba shine saboda yadda take da saurin yaɗuwa. amma ya kuma ce idan aka samar da allurar rigakafi mai inganci aka kuma mayar da hankali kan kiyaye matakan kare lafiya akwai yiwuwar a yi nasara akan kwayar cutar kwararren likitan ya kuma yi hasashen cewa har sai bayan shekara mai zuwa ne za a iya shawo kan wannan cuta yana mai taka tsantsan ɗin faɗin cewa a lokacin ne mai yiwa za a samu rigakafin cutar wata tawagar kwararru daga hukumar lafiya ta duniya who ta isa afirka ta kudu domin taimakawa ƙasar daƙile yaduwar cutar ta covid-19 da ke ci gaba da yaduwa cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar ta ce kwararru 43 da suka kware a fannoni daban-daban kamar dakile yaduwar annoba bin diddigi da samar da rigakafi za su tallafa wa kwamitin da ƙasar ta afirka ta kudu ta kafa domin yaƙi da cutar abu na farko da za su fara yi shine yin nazarin ayyukan da ma'aikatan lafiyar ƙasar ke yi kafin su ba da tasu gudunmawar a yankunan da annobar ta fi shafa waɗanda suka hada da eastern cape free state kwazulu natal da kuma unhumalanga hauhawar adadin masu kamuwa da cutar da ƙasar ke gani ya sa yawan waɗanda suka kamu da cutar ya kai 530 lamarin da ya sa afirka ta kudin a matsayin ƙasa ta biyar da tafi fama da cutar a duniya zuwa yanzu mutum 9,200 ƙasar ta tabbatar sun mutu sanadiyar cutar ta covid-19 akalla masu ɗauke da cutar ta covid-19 takwas ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen marasa lafiya da ke asibitin ahmed dabad a yammacin birnin gujarat da ke india lamarin ya faru ne da safiyar yau alhamis cikin waɗanda gobarar ta ritsa da su akwai maza biyar da mata uku a lokacin da gobarar ta tashi an kwashe wasu marasa lafiya akalla 35 inda aka yi su wani yanki na daban Prime Minister Narendra Modi ya shiga shafin Twitter ya bayyana alhininsa kan wannan gobara wacce ta auku a asibitin. Yana mai cewa ana ba da kyakkyawar kulawa ga waɗanda lamarin ya ritsa da su. yankin na gujarat wanda daga nan modi ya fito ya kasance ɗaya daga cikin yankunan da cutar ta covid-19 ta fi kamari da Mahmud Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu shiga taskar rahotannin namu. A wani yunkuri na jaddada dangantakar da ke wanzuwa fiye da shekaru biyu. shugaban majalisar sarakunan jihar Kano mai martaba sarki Aminu Ado Bayero ya jagoranci wata tawaga domin jaddada mu mubaya'a ga cibiyar daular Usmaniya. Daga Sokoto ga wakilinmu Muhammad Nasir da ƙarin bayani akan wannan ziyarar da sarakunan Kano suka kai a cibiyar ta daular Usmaniya. yanzu da take ciki sai a hankali dan dole ka ja hadin tsada tsada sai in ka zo kasuwa ka gani tunda abin gashi nan kuka na akwai gabaki a ce tsada bisashen babu ciniki sai ka zo tambayar din bisa a ce maka nawa ka ce kaza sai ga mutun ya gaba sai kai ba saboda hanyoyin ga namu da an ruhe yanzu ma karshen ta in ne riga ta lalace yanzu har modern da Najeriya suka so bisa su yawan wannan ga kira ga babu Najeriya suka ta dauka nan ga akwai bisa insha Allah sai sallama ta mu da bisa irin da halin bisa yake yanzu tunda yanzu na abin da hakan nan ga yanzu da kasuwa ta so mu shiga ko yi ba ai ba cikin kashi biyar kashi guda bishu kashi guda na wata da shigo to gaskiya dai bana farashin da muka gani akwai sauki ba kuma irin na bara ba dan gaskiya bara war haka don ragon da ka sai na jikka saba'in in za kuma so irin shi kai dan sana'a sai ka so jikka saba'in da ko saba'in da bakwai in duk ka sai da ragon na jikka dari ka koma sayan irin shi sai ka so ɗari da goma ko ɗari da ishirin ga bara to amma haka na har zo dai dankalin na muke tun da rana ya to ina ganin wancan na sai da rago goma wurin gaba saboda hadin rashin ciniki mai jikka hamsin yana samun rago mai arba'in da bai yana samun rago don shi daga nan har zuwa jikka dari biyu akwai a asuman manu na masalata farashin dai raguna ga sunan dai yau an shanya suka akwai rago kuma akwai tunkiya to ta kwan masayan dai yanzu muna nan muna kallon su amma suna nan suna dan tattaya da sun ga dama to amma abin halo dai bamu sayan da dosa ba dai rana bata rage ta yi ba abin yanzu na an kaso ma su ma wasu da suka zo sayan bisashen a kasuwar ta birnin Kwanni sun yi mini karin bayani game da halin da cinikayyar bisashen saye da sayarwa take ciki a wannan shekara. Dana Hassan. To gaskiya yanayin dai bana sai dai a ce an gode ma Allah saboda irin ciniki irin na a ce sallah shekarun baya da ta kai ita dai sallah ta bana gaskiya ba ta yin shi saboda ka san an samu waya da an kasha babu irin wayannan kuɗi tun da yanzu akasari wanda ka sai na sayar rakun shi kadari shi yanke yanzu sai ka iske ya sai na sittin ko na hamsin. ya kuma tun da lalurar da duniya ba dai sai ya bayanin ta ba irin war take bana so ga su ɗabi na sai jika dari da jika biyu shi kuma ci mini albarka. ko ga sunan dai wata duk dai ta kware tana da gwargwadon hali yar za a sayanta da kamar ta da kima ko To madalla yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahotonsa na musamman kan buɗe makarantu da aka yi a Najeriya domin baiwa ɗalibai damar rubuta jarabawar ƙarshe yayin corona. A yau Alhamis ne ma aka yi hawan arafa ɗaya daga cikin rukunan aikin hajji wanda kuma a gobe juma'a al'umman musulmi a faɗin duniya za su gudanar da hidimar babban sallah wato sallar laya inda akan yanka raguna tumaki awaki shanu da kuma rakuma a matsayin hadaya to sai dai kuma ba kamar shekarun baya ba a bana sallar har na mako zuwa ne a wani mawuyacin hali na annobar cutar coronavirus da kuma rashin kuɗi a hannun jama'a yayin da ku a bangare guda masu sai da dabbobin ke mako kawo na rashin samun ciniki to wai koya kasuwar raguna suke a bana alhaji muhammad yelo da ke ma zama sarkin tikin jimeta cewa ya yi. Sunana Alai Muhammadu Yalo, sarkin tikin jimeta, Yola North Local Gamman adama State. To alal hakika za mu ce alhamdulahi godiya da yabo ya tabbata ga Ubangiji talikai. ainihin yanayin yadda ake ciki a halin yanzu kasuwa dai za mu ce ba ciniki saboda yanayin eh, hali da ake ciki a yanzu wanda kusan za mu ce eh, ni a shekara ta kusan 60 a yanzu zan ce 40 da wani abu ina kasuwa amma ni ban taba ganin lokacin da za a ce abinci ya yi tsada dabba ta yi tsada ba wallahi sai wannan kawai. shi ko ahmad wani mai magidanci da ya zo sayan ragon laya ya kuma bai ne da ya samu kasuwar. Eh, na ahmad yana zo sayan rago ne gaskiya dai a yanzu kam ba su yi tsada kamar zuwa yanzu dai kan ba su da eh, kuɗi sosai kamar wancan karon da aka yi kamar farashin raguna kusan haka lamarin yake a bangaren kayan abinci hamisu dahiru sana'ar kayan gwari yake yi ya ko na dalilan tashin goron zaben a yanzu eh, sunana hamisu dahiru kuma ni ina display a wannan kasuwa na gwari mai albarka to alhamdulillah shi farashi gaba daya a wannan shekara sai dai mai wa Allah godiya sakamakon aka duba yanayi da ake ciki komai ya zama wani iri saboda haka mu kan kayan mu da man kaya ne wanda aka sani akwai lokacin da yake da arha akwai lokacin da yake hawa to a wannan shekara gaskiya an yi rashin sa'a kayan zai hau sakamakon mu bamu da shi sai mun je wata kasa mun kawo kamar tumatiri nan muna kawo shi daga benue ne kamar albasa ana kawo ta daga gaidan yobe state kamar abin da ya shafi tattasai muna kawo shi daga gefen katsina ne to dole ne kuma yanayin yau kowa ya riga ya san yadda halin eh, da ake ciki gaskiya dole ne kayan zai yi tsada a yanzu kan kayan zai yi tsada amma duk da haka dan kasa ya fara zuwa muna ganin zuwa bayan sallah komai zai sauke insha Allah to sai dai ko wannan magidancin ya bukaci 'yan kasuwa ne da su masu tausaya ganin irin halin da ake cikin sunana yusuf abubakar na zo sayan kayan miya ne a bisa ga mabukaci bisa ga lokacin sallah ya kawo kai magidanci zai gari ya samu abun da zai kai wa iyalinsa da sauran yan uwa to a baya dai farashin gaskiya bai kai yanzu ba a da dai muna sayan mudu naira ɗari bakwai garamin mudu muna sayan shi ɗari uku da hamsin irin kamar tattase na mudu kenan to bisa ga a yanzu kuma ana sai da naira ɗari tara mudu a wani wuri ma ka same shi a dubu ɗaya to kaman bisa ga kwandon albasa wannan da muna sayan sa naira dari takwas zuwa dubu daya amma da kai dubu da dari biyar to irin dan garamin kashi nan da ana dan samun sa bisa ga sauki hamsin amma zuwa dari biyar. to masu yan kasuwa su sai da ka dai su yi hakuri dai su dan rage mutane bisa ga yanayin da ake tafiya bisa gwamnati ma tun da ita ma bata yi mutane daidai abin da ya dace ba su makamata su kuma su yan sassausa a samu afuwa kana gani ko sallah ya kawo kai a ce za a dawo labai da amfani shawara nake bara a dinance ma ana bukatar mutum ya zo bukatar sa masa sauci a lokutan baya aka yi tanadi na musamman ga waɗanda ke cikin mawuyacin hali musamman 'yan gudun hijira domin su ma a yi shagalin da su wannan ko ita ce tambayar da newa Mr. Midala Iliya Anuhu jami'in hukumar nema wanda ita ke kula da sansanin 'yan gudun hijira a jihar Adama da Taraba. A shirin da muke shirin kamar yadda muke ba su abinci normal na na every month da ke bayar in Allah ya yarda ma next week za a kai musu abinci domin ya furbin abincin da za a kai musu akwai wata maganin saniya kamar ko a yanka kamar yadda ake idan sallah zo ko kismet <laughs> to wancan ba sani ba tukuna <laughs> eh, eh. wancan ba sani ba tukuna eh, abin kwa da niyya eh to wata mu dama wata rana ba wai sai sai gwamnati ba ka ko hmm. akwai stakeholders hmm. wanda tun dama kamar group haka kamar kamar muslim council da su wayansu christian kan wata rana suna donating kayayyaki haka in festic ya zo to muna jira in sun donating mana wannan abun za mu kai musu kamar dai sallan azumi a wannan karon ma tuni gwamnatocin wasu jihohi suka ma sauke batun hawa da kuma gaisuwar sallan da akan kai fadar gwamnati a matsayin matakin kan da garki na magance a dora annobar cutar corona coronavirus wato cutar da yanzu ma ta tsaye da komi a duniya to wai koma akwai shirin da hukumomin tsaro ke yi game da kare rayuka da kuma duki a lokutan bukukuwan sallah dsp suleiman ya hangroje kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ya kuwa irin matakan da aka ɗauka. Ibrahim Abdulaziz rundunar 'yan sanda na jihar Adama suna taya al'umman musulmai na fadin duniya gaba ɗaya game da murnan bikin sallah da kuma fata a yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Na biyu ina tabbatar ma al'umma cewa rundunar 'yan sanda na jihar adamawa mun riga mun shirya tsab domin ganin an gudanar da wannan biki cikin kwanciyar hankali da lumana har ila yau muna kira ga al'umma da kar su manta cewa dokokin da gwamnatin tarayya da suka yi nan kuma idan lokacin da mutane suke bukukuwa kar su manta su yi kokari su yi biyayya ga wannan doka sakamakon a samu dai a guji wannan annoba da ta taso sannan kuma yana kira ga al'umma har ila yau su ci gaba da rundunan 'yan sanda da sauran jami'an tsaro haɗin kai idan har akwai abin da suka ga ya yunkuro zai yi barazana ga rayuwarsu to su gaggauta faɗakar mana domin mun riga mun tura jami'an tsaron mu kusa da al'umma domin su gaggauta ɗaukar musu matakan da ya dace. Koma da menene fata ko shine Allah sa ma a gudanar da bukukuwan cikin koshin lafiya. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdul Aziz. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashin mutum VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waƙan. Walle walle, wana ta ɗauke kama. amina mai kishin ka dukan rana albarkacin sa kai zan roka ƙaunar manzo ilahu sa bazanta ta bin shari'a ba sake shi ba. kwarai walle walle mana ta dauki kama karya kama karya yau mu ne magana gobe ba mune ba daga mai yin karya da sharidan ya cuci mutane nan soko ne ko in kira shi ban kaura ne kace mugu ne bakin azalimi sau kama karya karya dan yau mu ne magana gobe ba mu ne ba yare yare walle walle walle walle walle walle to yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a shirin takaitattun labarin wasanni da ke zuwa muku ta kafar rediyon muryar Amurka wanda ni Abdullahi Muhammad ke cillo muku daga birnin Bauchin Yakubu. A shirin na wannan mako za ku ji cewa daraktan haɓaka harkokin wasanni tun daga tushe a ma'aikatar haɓaka wasanni da kuma matasa dr ademola are ya buƙaci hukumar kula da ayyukan motsa jiki na ƙasa da ta mutunta ma'aikatar domin kawo ƙarshen rikicin da ta addabi hukumar kan batun shugabanci idan za a yi tunawa ɓangaren hukumar wanda injiniya ibrahim gusau ke jagoranci ta gurfanar da ma'aikatar wasanni a gaban kotu biyo bayan tsige shi da ɓangaren olamide george ta aikata sai dai kuma duk da hukuncin da babban kotu abuja ta yanke da ke ba da nasara wa ibrahim gusau ma'aikatar wasanni ta ɗaukaka kara a kotun ɗaukaka kara da ke abuja dr ademola are ya buƙaci ganin an warware takaddamar ta hanyar kwanciyar hankali da zaman lafiya don kawo ga ƙarshen rikicin shugabancin hukumar yanzu kuma za ku ji fashin bakin shirye-shiryen dawowa da wasu rukunan wasanni wanda ba sa da hatsarin kamuwa daga cutar covid-19 daga bakin shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar bauchi umar sa'idu kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta harkokin wasanni na kasa a hira ta da shi. to amma yanzu bisa dan samun sarari da aka yi na najeriya ana kokarin cewa a farfaro da wasu abubuwan wasannin musamman kamar a duba wasannin da yake babu wato haduwa sosai tsakanin masu gabatar da shi kama abin da shafi irin su table tennis irin su badminton ah, irin su ah, draft da sauransu amma kamar wasannin da ya shafi kamar misali su kokuwa su kwallon kafa su wani wannan kuma tukunna amma duk da haka ana kan shirye-shirye a gani cewa saboda zaran an ɗage wannan takunkumi wanda yake gwamnati tarayya ta sa za a ci gaba da wayannan wasanni so abin da ake ciki kenan yanzu wannan tsaiko da aka samu ya kake ji ya kawo wato rashin jin daɗi ma masu mu'amala ko kuma masoya ko kuma magoya da ma magoya bayan harkokin wasanni musamman kwallon kafa ta fannin wasanni eh, ainihin su wanda suke yin wasannin ma daga gaske wato eh, kamar kasashen turai wannan abun ya fi shafan su saboda da shi suke samun kuɗi eh, suke aiwatar da abubuwan su ba kamar nan namu yawanci da gwamnati da suke ɗaukar nauyi ba ya shafe su kuma ya shafe mu mu ma nan din Eh, an yi eh, kusan shekara guda ana zaune cikin zulumi ana jiran a ga cewa mai zai faru za ka samu ma yanzu wasu kayayyakin wasannin sai an zo an sake dawo da su cikin hayyacinsu ballantana ma su masu buga wanda sannan kuma dawo kan 'yan magoya baya dan magoya baya yanzu su ma eh, ba sa zuwa kallon wasannin saboda ba a daga wannan takunkumi ba so amma na san tabbas wannan abu ya shafe su da su masu wasannin da masu kayayyakin wasannin da kuma su masu bugawan da 'yan kallon ma gaba ya shafe su amma muna fatan da cewa an daga wani abu a insha allahu lokacin da ya kace wannan cuta ta zama tarihi ba a najeriya ba ko a duniya baki daya za a dawo cikin wasanni gaba daya abdulluhan muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya A da Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni. Yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. gwamnan jihar ohio da ke nan amurka mike dewan ya kamu da cutar coronavirus a yau alhamis aka gwada dewan a lokacin yana shirin haduwa da shugaba donald trump a filin tashin jirage na birnin cleveland gwajin da aka saba yi wa duk wanda zai hadu da shugaban shafin twitter ofishin gwamnan ya ce a halin yanzu duwan bai nuna wata alamar kamuwa da cutar ba masu ayyukan ceto a beirut babban birnin lebanon na can suna kokarin neman mutanen da suka bata yayin da kasar ke jimamin waɗanda suka mutu a wata gagarumar fashewa da ta auku a birnin na beirut mai tashar jiragen ruwa a yau alhamis ma'aikatar lafiyar kasar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 137 kana wasu mutum biyar sun jikkata a sanadiyar fashewar akwai kuma fargabar adadin zai karu a nan gaba kwararren likitan amurkan nan da ya fice a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa ya ce zai yi matukar wuya duniya ta iya shawo kan cutar coronavirus wacce zuwa yanzu ta harbi mutum miliyan sha-takwas da 18.8 a duk faɗin duniya sannan ta kashe sama da mutum 700 yayin wata hira da ya da kamfanin dillancin labarai na reuters a jiya laraba dr anthony fauci wanda shine shugaban cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa, ya ce dalilin da yasa kwayar cutar ba za ta gushe ba shine saboda yadda take da saurin yaduwa amma ya kuma ce idan aka samar da allurar rigakafi mai inganci aka kuma mayar da hankali kan kiyaye matakan kare lafiya akwai yiwuwar a yi nasara akan kwayar cutar akalla masu dauke da cutar ta covid-19 takwas ne suka mutu a wata gobara da ta tashi a sashen marasa lafiya da ke asibitin ahmed dabad a yammacin birnin gujarat da ke india lamarin ya faru ne da safiyar yau alhamis cikin waɗanda gobarar ta ritsa da su akwai maza biyar da mata uku a lokacin da gobarar ta tashi an kwashe wasu marasa lafiya akalla 35 inda aka yi su wani yanki na daban Firayim Minista Narendra Modi ya shiga shafin Twitter ya bayyana alhininsa kan wannan gobara wacce ta auku a asibitin. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa. Sai kuma Julie levis Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Madina Ɗahiru mai shanu nake cewa a kwana lafiya.